Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Guzurin amare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a wani sabon shirin namu. Da farko, man zaitun, ki nemi man zaitun mai kyau, ki haɗa shi da garin habbatus sauda da zuma, ki dinga ɗiban cokali ɗaya safe da yamma kina sha ki dinga amfani da man zaitun da auduga kina sakawa a gabanki na biyu rake hmm. shi rake da kike ganinsa shansa yana da amfani sosai domin yana saukar da ni'ima matuƙa na uku kankana ana mata kirari da uwar ruwa idan kika lazumci shan kankana abin da ya ba a cewa komai ko da kuwa ita kaɗai kike sha na hudu aya ‘yar uwa ki dawwama kina cin aya domin yana saukar da ni'ima sosai ga mace na biyar kwakwa tana saukar da ni'ima musamman idan kika haɗa ta da dabino ko kuma kika haɗa ta da dabino da madara ki haɗa ki sha